ga bisa dukkan alamu zanga-zangar lumana da batutuwa game da 'yan matan nan da aka kwashe a garin chibok da ke cikin jihar borno ba zai kare ba har sai an gano waɗannan yaran musamman ma da yake ƙungiyar nan da ake hasashen cewa su ne suka kwashe su sun fito sarari sun jaddada cewa su ne suka kwashe waɗannan yaran yanzu haka dai mata a nan birnin eko sun yi zanga-zangar lumana inda suka ba da shawarar cewa musulmai da krista su yi azumi domin samun nasarar waɗannan yaran masu zanga-zangan waɗanda da yawansu mata ne amma akwai maza kalilan a cikinsu domin ku akwai mutane irin su fitaccen lauyan nan ce femi falana kuma ga abin da jagoran zanga-zangan madan wuna wala fulami ke cewa salin da suka isa fadan gwamnatin jihar lagos we believe him as our president we are just urging him to continue the fight is this is not the first time this is not the first time our children were murdered duk da yake mun yarda da shugaban kasar mu amma abin da muke cewa shine ya kara kaimi wajen neman waɗannan yaran domin wannan ba shine karo na farko da aka kwashe mana yara ba wasu ma kashe su aka yi sai dai mataimakiyar gwamnan jihar lagos ce madan joki de flore ta karbi masu zanga-zangan ga kuma abin ta ce da su za mu yi duk iya abin da za mu iya yi domin mu taimaki gwamnatin tarayya akan wannan lamari sai dai wannan zanga-zangan bai tsaya nan birnin eko ba a kudancin najeriya domin ko sa'ilin da ake na lagos su ma mata a garin abeku ta fadan gwamnatin jihar ogun sun yi kwatankwacin wannan sai dai su uwar gidan gwamnan jihar ce madan funsho ifikulle a musu ta jagoranci wannan zanga-zangan kuma ga abin ta shaidawa gwamnan jihar domin ko shine ya karbe su a gidan gwamnatin jihar ta ogun. Tomorrow it could be anywhere. Today it's other people's children. Tomorrow it could be ours. Please assist us, Your Excellency. Ba mu san inda wannan lamari zai faru ba. Yau ɗiyan wasu ne. Kila gobe ya faɗo kan 'ya'yanmu don Allah gwamna ka taimaka mana. haka ma a can kalaba fadan gwamnatin jihar cross rivers an yi irin wannan zanga-zangar ciki ko har da yara matasa 'yan mata ga kuma abin da ɗaya daga cikin suke cewa mun zo nan ne domin mu faɗa waɗanda suka kame 'yan uwanmu 'yan mata da sake su yayin da matan na kalaba ke sanye da bakakken kaya su da na jihar ogun su ko na lagos sun sa jajjaye ne wanda dukansu yana nuna alamun bakin ciki ne sai dai a cikin jerin gwanon matan na jihar lagos har da wasu turawa na gani waɗanda suka ce wannan lamari bai takaita ga matan najeriya ba a'a abu ne da ya shafi duk wata mace a duk inda take cikin faɗin duniyan nan su dai waɗannan matan da aka kwashe yau kwanaki goma sha bakwai kenan kuma sa'ilin da ake cikin jimamin kwashe su kwaram sai shugaban ƙungiyar da ake hasashen cewa su ne suka kwashe su ya tabbatar da hakan ta yin jawabi a hoton bidiyo yana jaddada hakan sai dai abinda wasu 'yan najeriya ke cewa ke kara bata musu rai shine yadda gwamnatin tarayya ke jan kafa wajen ganin an dawo da waɗannan yaran ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a najeriya